أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختار الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الجمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah godiya matsaukakin sarki wanda ya sake tara mu a yau muna 24 ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1442 wanda ya yi daidai da yau muna shidda ga watan biyar miladiya shekara 2021 muna roƙon Allah maɗaukakin sarki mu jagoranci a cikin wannan karatu ya Allah ka fahimta da mu ma'ana wa'annan ayoyi kuma ka ba mu ikon yin aiki da su in ba kuma ce ba jiya mun kwana aya 36 من صوت النساء يوكم ذا متاش آيات لكن دبقوا إن شاء الله ما لم بسم الله الذين يبخلون ويأمرون الناس shakka kan yahudawa waɗanda addarowa musamman ce mu soci su masu rowa sai musulmi in ka ji ana magana yahudu da ɗabi'a ta yi sai ya kama kanka allah maɗaukakin sarki ce allazina ya bukaluna waɗanda suke yin rowa ba su iya iyo ba su nasu ba su a ƙwanƙwanƙwan suke kun san akwai ƙwanƙiro sannan wa ya amuru nan nasa bilbukhul suna umurtan mutane da yin ruwa? shi bai bai kuma bai bawan dama ya bai Allah ta'ala ya ce wa ya fito muna ma'ata kuma Allahun min fadli kuma suna ɓoye abin da Allah ya ba su ba su bayyana ba sai Allah ta'ala ya ce wa a atar na lil na mun yi tattali ga wanda aka kafirai azaban mujina azaba ta walakanci Allah zai musu walakanci ran sashin kiyama kene yawa musulmi idan kuka riwa za ku ga ruwa ba ɗabi'a musulmi ba ce musulmi ba sun shi ruwa ba Ruwa ɗabi'a yahudawa ta da nasara su an maruwata shi sa shi musulmi abinda aka so gare da yi kokari dan abinda Allah ya bashi ne ji ana magana a taimaka gurgudu sai ya doka ya basuwa in ya bada abin nan Allah bai kama reno ne sai abin nan ya girma ya girma dutsen uku mutum na iya ba naira guda inda hi sabi lahin sai ba shi ta ba don riya ba ba don a ce ka amma da yawancin kullum a kusa da gare su ka yi abinka don Allah to Allah zai dinga renonta la su fi ta girma dutsen uku ran tashin kiyama to shi yasa ruwa ba ta da kyau Allah ya an wasu mutane su kayansu ba su ɗauka 100% ɗari bisa ɗari cewa nasu na ba anytime wani mutum ya zo wanda ya su buƙatar suna iba shi wa'annan mutane daban su Allah kuma ba zai hana musu ba duk wanda kai ɗauka abu ne ya ba su wa fi sabilillahi Allah ba zai hana masa ku kula duk gidajen da ya zo ana taimaka wa mutane da abinci abinci bai karewa gidan ba duk inda haka ana taimakawa mutane da wani abu na taimako mutum ya an sa ya ci ya gode Allah ba zai hana mai gidan na abin da zai yi ba so duk wanda za a ba sai ci ya gode Allah ya saka da alkhairi balle in ka ba mutum kuɗi sai ci ya gode in ka ba shi abinci ya ci ya gode in ka ba ya sutura ya ci ya gode ka duk abin da ka ba sai ci ya gode ana son mutum koyo shi ya zan mai iya kyauta kun gani cikin matan manzon Allah sallallahu akwai wata mata da manzon Allah ya ce mata suka ta suka tambaye shi ya rasulullahi yanzu in ka rasu wa zai biyo bayan ka cikin matan gidan ga sai ce musu mai dogon hannu bayan manzon Allah sallallahu ya tafi ya tayi sai sun ka dawo suna gwada tsawon hannayensu ke wancin hannunki mu gani ko da an gwada sai an ga sauda hannun sun yi ko hannun kowa tsawo cikinsu ya ka ɗauka ita za ta riga shi rasu za ta riga rasuwa bayan wuce wasu ana nan sai zainab ta rasu ba ta da ba daga yan sai ta dogon hannun gada annabi ya kwaɗi ba dogon hannun na na gatsai ba dogon hannun na kyauta don zainab ta kowa kyauta bintu huzaima ko kowa ke tafi matan a Allah sassani an shi sana'a ta cikin gida dama ka san wanda ka sana'a shi wanda ka sana'a shi ka ibada wani abu amma wanda ko shi ma jiran ya ba ya sadaka a imana kiyaran ki rabki hannu a cikin ɗaki gidan ki sai Allah ya baku mu samu imana sai miji ya samu ya baka eh ko bari a bashi an ka ce ya ci kaɗa saboda ka dole na ki tashi tsaye dole na ki tashi tsaye wai ce duk wanda ka sun ya iya kyauta dole sai ya tashi tsaye kun gane ko ka tashi tsaye ka ce ka samu na ka iya ba da kyauta amma in ka jira kai ma sai an baka sadaka kai ma ka kuma almajiri ke ba gaskiya ba kin gida mata su yan su da suka samu dan wani abu shigo hannunsu ki gane ko da ke ba da ki ne a ce a so su yan kaya a to cikin gida a yi sana'a ko ki ba su a duk tafi a kayan miki kudi ko ki kai ko mutum ko aya mutum ka su aya da gujiya da yan kwalmai yara kai dai ka dan rika ko naira goma ta shigo hannunka wani ne bara ya ko ka ba shi naira biyar ai kai yi ƙoƙari ko to ya ka tsaya kana nan kana jira kuma shi ya kawo faɗa damu don wani bimiji ga shi da su bai baki ba sai shiga alamar bai son yaya ina ganin kuɗi ka bani baka ya bani eh daga ina ta kaban naira ashirin akwai masu da naira ashirin ta gama masar da miji sai sai shekara goma batu manci da gowar naira ashirin da ya mata ba ranar ta ce ba ta mutala ya ce gaskiya mutala nan babu ta kuma ga ta gani shi ke rinko ta arza sabobi shekara goma mutum da mutulan nan ta ce yi wallahi kullum tura mutulan da ba da kwana ba sai yana ya ɓaci aha a ba magana uzuri ta ba shi an san uzuri ne shi ko eh ko kur na shi uzuri za ta wa a gaba da na shi uzuri da na ta wa a gaba eh shin ta san dalilin da yasa bai ɗauka ya bata ba shi in sa na ta mi ruwanta da na shi Eh? ni a ganin gaya muku shi ne ku barbari abinda da ke ne kawo bai kawo muku da mazajen ku yanzu mi an naira ishirin don Allah ga lalurar da aka gida mi an naira ishirin yanzu ina ta yasa na suna samun ne ko ga sai suna samun ɗari biyu ko ɗari biyar na ransu naira ashirin ne jama'a ina ba da kun fahimci maganar ka wato abin da ya kamata mata ku sani shi ne inda kina son alheri kanki sai ke sana ki cikin abincin gidan mijinki sai ke sana ki abin da ya sa ce muku haka nan zamanin manzan Allah a annabi ka tuwa gida ce wai gidan gaku akwai wani abu sai ce wala babu wata na ce akwai wani abu sai ce eh akwai an kawo mana kyautar gwabe batu ka alaiku da su yayi a kawo shi shi saboda Allah ya mutum ya ba su a gidan yana ko shakkun akwai in ka ba su a kan shakkun akwai annabi sa sama gida na shi in ya samu ya ba su in bai samu ba sai da zuwa musu ido kuwa ya kalli wani kun fahimta haka an kai ta rayuwa saboda rayuwar musulunci ta an kai ana kaunar juna ba wai tuna wai ka hada don wata tuka a talibin inda duk baka sun ƙirci wata cikin mai ta ci ta ƙoshi wata yi zamanin gitin gida ba su jin daɗi haka ɗaya za a kama a imana idan da kasa kullum ta tuke ta ta koshi ta koma jiya ta kwanci ta ko ba haka ba to shi ko zama aure na duniya ba haka yake ba don wata rana yan kacin wata rana ba ka ci ko ba gaskiya ba kenan in dai har zama Allah da manzo Allah za ka gidanka to ran da miji bai samu haka haka azami saboda shafa mai lafiya fiske mai gida kan hankuli ka bai gobe Allah ya kuma daga ke ko ba ka samun sauna a kanan da aka rayuwa in ku ba baku wani labari wasu rana wani sahabi ya to gida a mai sallasallam da ya to gida a mai sallasallam sai su ya rasula inni jihud ya maza Allah yunwa nake duk da ke wannan hadisi yana da alaka da wani mutumin nan sai manzon Allah ya aika gidan gidan gidan matan ya duka a samu abinci wala ba a samu inda ya san ya aji jama'a yana shakkun akwai shi ya aika ɗakin Aisha ɗakin Hafsa ɗakin Sauda ɗakin duk sai da ya aika ɗakin gidan matan tara ba a samu abinci ba kuma ga zuwa ko rayuwa ya kai sai su musabbai ne mai yubifu hadha al-lailata rahimahullah wa zai dauka mun bakuncin bakon ga na yau daren yau sai Allah shi ya rahama ya washe aljanna wallahi wani mutum da jin azumi sai farar gani daga hannu ne to inda kubura take inda matsala take shine shi wanga da daga hannu ko shi bai tabbatin da akwai abinci wallahi haka dai to an ka bashi bako yake da shi yana zuwa da bako sai samu yi aji bako ce nan shi ga gida ce to ke hajiya ya ake ciki ce wallahi bako na ni kuma wallahi wanga ba irin bakin da an ka saba yi na wanga bakon manzo Allah ne ce to wallahi na so da shi saboda na ji annabi a ambaci rahama ubangiji shi yasa an turi shi gidan gashi kwana ce to wallahi mai gida ka sani kai ba ka da abinci gidan kuma ni ban da abinci ga ina abu ce to shi kenan yara kan musu hankuri amma a kawo abinci na babakon nan saboda layin waye kai shi kenan ku sai samu ɗaki an ka shigo da babu sai ce mata kashe fila an kawo abin ta kashe fila suna cin abinci da bako shi hannu ina yaka sanya da gwalgwala abinci wallahi ba sina yaka ba shi ko bakon ga yankan loma ɗaya ka yaka cikin duhu bai sa abin na gudana ba sai da bakon ga ya abincin kaf ya su da kwano ya yi tsammanin ta sun kashi Allah ba na sannan ko da an tunne ya jila wada ma an kai karshen har an su da kwano shikenan ba uku an kaci abinci ba ko kwanta su ko yara da taimakon Allah Allah ya ce taimake ta ta yi lashin sun sun kai kwana babu wanda ciko ni cikin su shi bai ci ba ita ba ci yaran su ci ba sahi bayan ta yi da bako da mai gida sun kama haya suka ce annabi an gama su bayan sai annabi ga bakonka sai annabi ya dariya yace laqad ajiballahu min ikuma sami'ikuma ladaykuma al-lailata daren jiya Allah ya ga shawo abin da hankawa bakon ha an so an ba annabi labari ga abin da sun kai shi bai fito ba mata ba fito ba iyan babu wanda ya ci an ba manzon Allah labari da sun kai shi Allah ya ga shawo abin da kun kai shi Allah ta samu ko samu ba shi yasa wani ya ce na rantsi da Allah wata mata ba ta ba goyon baya wanga abu kana tuhowa da bakar ce wallahi kana koma da shi na rantsi da Allah ba ka ɗauko ba a oh, kawo min biya abin ya na yau kai ba ka kawo zamu ci da kai ba ka sai ka ɗauke ba bai in sun ganin kuka ba sai a azumin ka koma rahaman nan da Allah sai manzo Allah sai da sai sai a fara sa saboda wasu mata haka suke ko kayana wallahi wata ba ta yadda da wannan sha ta ce wallahi abincin iyana ban ɗauka ban doka in miƙa maka ba bakunka kai ba kawo ba ka ɗauka ka fi abinci ba ka miƙa kaga daga nan an kunya ta shi yasa aka san da mata da miji koyo shi a samu haɗin kansu bakin su ya zan guda bakin su ya zan guda kuma wallahi ku bari mu amma duk mutumin da ba ƙarfi gare ba an ka ce kullun sai ya kawo kullun sai ya kawo wala ba shi ne mai da bai biya wata rana kina son gani ne ba ki gani mai manjana bi ne ba shi mai madina bi ne ba shi masu gumi suna bi ne ba shi masu tsaba suna yi wata rana bayan gari zai duk wanda ba shi yadda bai bai shi na bara kina bane garin ga wanda. ina zai na arama <laughs> to in biya ya sa ya ce ba shi ta ko ya ce baho ko ya kara gaba yau Legas ko ka ya ma ba ki da shi gaba gare ki to akwai wasu mata su kuwa ba ma a samu a ci ba a'a ko bayan an yi wannan sai an ci mai daɗi kullum da daddare san ta kai so mata maltina ta sha ta ce wallahi ni to wannan ban ya ci ne ko mutum nan gabe da halin sayan maltina nan kullum wa kai alaka maka gane illa iyaka ran duk bai so mulki na barin na akwai akwai tashi hankali haka kayan kwalama bai daɗi ta ga dinsu domin dan nama can domin dan indomi da kwaye ka bugo min ka somin da su buga mai ɗaya ta kai shi na da kuɗi ko dole ya so ko ka yi ajima shi ya sassarƙe shi ba bai zai Allah ya sawa rowa ba ta da kyau rowa ba ta da kyau abinda aka so ka yi alheri gidanka har mijinka ya tabbatar da kayi kokari ce wallahi ne biyan matasa ta yi kokari abincin gidan da ta ba da gudunmuwa ciki Allah ya saka masa da alheri wannan mun ga da kijera ita na cikin na rai doron da ya jira buwa da ke zai yi wallahi sai ya tabbatar da ba mutuwa zai saboda ya san ke taka abincin gida ne da sauransu kina sa baki kina sa hannunki kina kama jikinki wasu mata an jarrabe su Bas da economy duk abin da aka kawo ranar an gama da shi kun gane ko duk abin da aka kawo ranar bai kwana in ma a canye wa in ma ya lalata ba su iya economy a raba biyu ba ina fata kun gane yanzu kila ya ce ya so naman ɗari biyar suke ce kai wani bashi ba a raba yau a yi gobe a yi a ina ranar aka dahe shi duka sai a dahe duka kun fahimta to saboda ka abinda aka so ga mutum ya zan ya zanka la'akari da abubuwa in bijin ka da hali babu komi a ci a ci mai daɗi a sha mai daɗi ko ba gaskiya ba a ci duniya su cinke haka nan a kai amma in babu sai a yi mai sai a yi hankuli a lallaba ka ɗanka amma kar mutum yawa mijin ya rowa kar ka ba makwabta rowa kar ka ba masu bara masu towa rowa gurgudu kar ka zan mai rowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce halaye guda biyu ba su haɗuwa ga wanda amumi ne da rowa da mugun hali waɗanda guda biyu ba su haɗuwa in ma dai ya rowa ko ya mugun halin daban amma su haɗe su biyu ga wanda an musulmi mumini bayyawa ta Allah ya wa mu da rowa gaba sai Allah ta'ala ya ce الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله suna ɓoye abin da Allah ya ba su na sallarsa sai Allah ya ce wa a tattana lissafi yin azaban mun yi tattalin azaba ta walakanci ga kafirai Allah ya kare mu gare su gaba sai Allah ta'ala ya ce ta'ala ya ce na wala yunfiquna amwalahum ri'a'an nasi kuma waɗanda suke ci dukiyansu don mutane su gani don ganin mutane in ka gaza yin sadaka sai ya ga dandazon mutane sai ya ba su a ce kai amma dai wancan akwai sadaka duk sanda an ta ba su in dai don a dalila kai kayi aikin banza jama'a kada kai sadaka don a ganin maka kada kai don a yabe ka kada kai don a jinjina maka a ce maka kai wancan akwai yawan sadaka zai ta a'a yi abinka saboda Allah boye abinka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wasu mutum bakwai Allah zai saka su inuwa al'arshin sa tashin yara da babu inuwa sai inuwa Allah duk hayaniyar da ake rana ta to kusa kwakwalen mutane suna zarbaka kwakwalwa na zarbaka yadda ka sa ta kunya bisa wuta kun gane to a lokacin su suna cikin inuwa Allah ran tashin kiyama sai manzon Allah ya ce wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha mutumin da ya sadaka da wani abin sadaka ya boye abin nan hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiq yaminu sai da yanzu hadda hagu sai ba sa abin da mata ba su abu hadda wanda a kusa da kai nan bai san ka ba kai sadakan nan ba jama'a kun gane magana ta ko gane ba ya zan kayi sadakar ka hadda wanda a kusa gare ka hadda mijinka bai san kayi wannan sadaka ba to irin wannan sadaka duk mai irin wannan hali ne na sai Allah maɗaukacin sarki ya shigar shi inu Allah ran tashin kiya da an saka cikin wannan inuwa kai wallahi ka gama lahiya ana tashi kiyama ka ganka cikin wannan inuwa to kai ka gama lahiya jama'a ina fatan mun gane magana to saboda haka irin wannan sadaka sai wanda Allah ya ce maka daga cikin magabata an yi wani mutum buhun abinci ya goyawa ga bai cikin dare sai ya sai ko gidan kai ajima ko da ka buɗe gida da sahi sai ka ɗaya buhu a ajima ko gida sai ce ma da la'alla sai ya ɗauka shiga gida to su wancan lokacin abin da ya sa akwai aminci duk kayan da ba naka ba ka ɗauka su da yin ka ɗauka wallahi hannunka a hakar a to kai a ɗauka kayan mutane hakan ma sata kai barawo kai idan ku mutum aka kama shi ya sata mi za a yi hannun iza yankewa da an yanki ma hannu ai ma wata mugunyan alama da kai haɗiyanka hashi kokinka sai a ce ai uban su barawo na da guntun hannu ya mutu jama'a abin nan yayi kyau kaga ko dan dole mutum ya kama kai ne ke ko dan dole ka kama kanka Allah ka tausaya muna to saboda ka shi yasa da ya kawo ya aje sai ta yace an ce yayi tawa mutane talakawa da yawa haka nan amma ba a gane shi na ba sai bayan ya mutu A da kanta ta dauka buhuwa ga bai kan ta ɗauka buwa a gane gaba da ake tuma maki mutum ne mai hali irin wanka saboda bai bari wani ya ɗauka bale a san shi ya yi kai ko da sa ya ta waye baka san waza kawa godiya ba sai ka shige gida ka kuma daɗin ka kana Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri Allah ya saka da ko ba hakan na ba a to wanda an ka aje buhu kawai ga mutum ya waye bai ya iske buhun masara kofar gida ne ko buhun dangote gida ne bai san kawo mai ba yi ma yana godiya ko bai in ran daren nan sai ya kwana yana du'a'i na roƙon Allah jama'a ina fatan gane maganar ka shi yasa koyo shi haduwa in an kaita ana son mutum ya dibi wanda ya siya ya mai sadaka boye kun fahimta kamar yanzu zaman ku na makaranta nan ke ke kan ke hewanci ta sai ke riko da ɗari zinki kana batun kawai wasu salamu alaikum sai ka nika mata ɗari biyu shi kaki magana don ka sai magana wata jiya jama'a kun gane magana ga to duk wanda ka yi haka na rantsi da Allah shi ko Allah sai ya yi mai wata mahita wadda ku shi bewa ka ne ita wata ɗiyanta Allah zai ba kuɗi ya lema cikin ɗiyanta kuɗi sai ya yi mata duk abin da ka so duniya sanadai ya sadaka da aka mutum na yi ɓoye amma in ka ga mutum na yi don a gani ko shi shi don a gani na shi kai wala ba har ka ƙwarai ta jama'a ina fata kun gane maganar wani kuma in kana so zuwa ɗaya kai sai ka sa yan naira dubu cikin yan blood ko cikin wani abu sai ka ce a kai mawa ne in ya to a bashi kawai ɗaya an ka ce a bashi in ya to ya tambaya wani na ce wala kuma musan koyi na ba ya ɓoye kai ne ya tayata ya yi sadaka ya tayata kun gane wani ya sayo ma manja ya aiko ma wa aiko ma baka san kowa yana ba sadaka ta yi misali abin da ka so in gaya muku shine sadaka ɓoye tana da girma wurin Allah ya rufe bayani amma akwai wasu maslahohi da ka sa a yi sadaka bayani don a koya musu yin sadaka training na dama shi wancan a ah, to wance ta yi sadaka bale ni da dai wancan na na hita hali to wallahi ko ni wata na yi to daga nan shi an koya mai ina fata kun gane shi yasa qur'ani Allah ta'ala ya ce in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa in tukhfuha Allah maɗaukacin sarki ya ce in kun bayyana sadaka kuka yi ta da hili kamar irin da aka yawo da roba yanzu Allah ya ce fa ni'im ma hiya madala da ita wa in tukhfuha in kuka boye ta wa tu'tuha fuqara kuka ba talakawa fa huwa khairu lakum kuna alheri gare alheri na gare wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum akwai min wa yukaffiru ankum sayyi'atikum Allah da kanka ne ku zunubanku kenan kun gani nan akwai bukatar mutum ya yi bayyane ya yi asirce ya yi bayyane ana yi bayyane ana yi asirce kuma in ka ga mutum na yin sadaka to akwai abubuwa guda biyu da kamaruwa na ɗaya Allah sai ya mai sauran abinan da ya fasuwa ko ya da shi ko ka sani ko baka sani ba na biyu Allah sun kuɗi ma sharri shi yasa aka ce ku dinga warkar da marasa lahiya ku da sadaka in ka da wani marar lahiya kwance an yi ta kashin kudin magani ka gwada hanyar sadaka halin in kana sadaka Allah Allah na yi sadaka Allah ka warkar da wani Allah ka ba wani lahiya wallahi zai warke da yadda Allah kuma ina fata sun gane magana ce dawo ma za ku sadaka ce ku dinga warkar da marasa sadaka da sadaka ko da aika ɗanta ko naira goma ta wanda ka ba sadaka na ce Allah ya saka da alkhairi sai ta koma wajen mara lahiya ba ina fatan yanci wannan saboda haka aka so mutum ya dinga kula da irin wannan to Allah ya sa mu dace to shine Allah madaukakin sarki ce wallazina yunfiquna amwalahum ri'a an-nas kuma waɗanda suke ce dukiyoyinsu don mutane su gani don riya wala yu'minu billahi ba su imani da Allah ba su imani da Allah wala bil yawmil akhir kuma ba su imani da ranar kiyama ranar lahira sai Allah ta'ala ya ce wa man yakunu shaytanu lahu qarinan fa sa'a qarinan duk wanda shaytan ya zama ma aboki to fa sa'a qarinan aboki ko yayi muni duk wanda shaytan aboki ne to yayi muni to shine malamai suka ce anan shi shaytan ya zama abokin ka bai kai sadaka shaytan ya zama abokin mutum bai bari sadaka ko ka so kai sadaka baka iya ba kun fahimta kun san abokin shedan dan saba biyu ka ɗauku naira goma za ka ba sai ce in ka ba naira goma to kofi wata ba ka sai da ita sai bara abokan da Allah ke nan. ko ka so ka yi yaje sai shedan hana dama qur'ani Allah madaukakin sarki ya wadi yace ash-shaytanu ya'idukum al-faqra ash-shaytanu ya'idukum al-faqra ويأمركم بالفحشاء وأن والله يعدكم مغفرة والله يعدكم منه مغفرة وفضلا والله واسع عليم الله تعالى يتي الشيطان الشيطان يعدكم الفقر ينكو القول انت لو kai wallahi in ka ɗibi har naira ɗari a ranci da Allah in ka ɗiba naira ɗari ɗari kuɗi sun yawa kenan wala talauci za ka yi haka shi ɗana bada maka wa ya amurukun bil fasha kuma yana umarta ku da alfasha ta magana alfasha ta aiki wallahu ya idukun magafiratan min wa fadla Allah shi ne muku alkawalin gafara daga wani shi da kun farla Allah ya alkawalin duk wanda ya ɗauka ya ba shi ku siya mai samu wa ma fi min shay'in fa inna bihi alim وما أنفقتم من من نفقة أو نرزق من فإن الله يعلم saboda haka Allah madaukakin sarki yayi alƙawari duk wanda ya diba ya baka sai Allah mai sa mai abu dai abin da ka baka shi sayyidina Ali ya ce ya rasulullahi na kasance duk doki abu ne basuwa sai Allah ya mai sa mai hiye da shi ina jin tsoro in inda ba Allah zai sun sadaka kana sai ce a wannan bushara ce Allah ya amsa shi shi yasa abin nan da ka ba su ka ba da naira goma sai daga Allah mai sama naira ɗari ka ba da naira hamsin Allah ya mai sama ma ɗari biyar alamar cewa Allah ya amfani kuma ina fatan gane magana saboda ka sadaka ta daga cikin abubuwan da cikin kuɗa bala'i Allah wani bi sai ayi sai ayi niyan yanko ma ita ta haukanka. sai Allah ya tunkuɗe ma sanadiyar sadaka da haka shi yasa aka san isa ya ta waye ka kai na kuma kai sadaka abinda aka so ka samu kai ko ba gaskiya ba su magidanta suna suna sadaka kullum kuma su ƙara ko bayan wannan ko eh yana da kyau haka ne da annabi ya ce wa fi luqmatin taj'alha fi fi imra'atika laka ya ajr annabi ya ce hada loma da kasa cikin bakin matar kan samu sadaka in ka siyo manja ka yi sadaka in ka so gishiri ka yi sadaka in ka so kilishi ka yi sadaka in ka so agashe ka yi sadaka in ka so albaba <laughs> ita albaba ka yi sadaka duk abin da ka ba mata kashe ce kasa lalata, sadaka za ka yi Allah zai biya ka. zama ko ba hakan nan ba. To ke na kiyanan gida miki Hmm? ko ku ke sukin tuwo kuma ke share gida ke wanke wanke ke sadaka kenan ko eh to nan an kace sadaka na wannan eh mun sani ke samu da amma lada sadaka an gaba ki kula da mi an gaba ki eh sai ta bai ta sadaka sai mai gida ya gishirin gishirin yau na dauki ni zan sai na mega goma a ta yi kokari mana disirin naira goma ai ba karami na ba ko ba shi ne ko ne miya a tallan gidanka da yalaga mu sallan gidanka gishiri kwana gishiri naira goma kwana uku shi wani talle gisirin naira goma rana yana kari ba eh. hmm? gaba ɗaya sai dai a sa magi to Allah ka babu mu ikon gane gaba sai Allah maɗaukacin sarki ya ce wa ma za a laifin wa ma za a laifin ta'ala ya ce wa ma za alaihim zai cutar da su ne ni ka cutar da su ni zai same su lau amanu billahi da sun yi imani da Allah wal yawmil akhir da ranar karshe da ranar kiyama ba abin da ka cuta musu in kai imani da Allah ba abin da ka cuta maka in kai imani da ranar tashin kiyama babu da ka cuta maka bal ma za ka samu unhwani sosai imanin ka da kai Allah ya ce wa anfaqu kuma suka ciyar min mara zaƙahumullah daga cikin abin da Allah ya azata su shi ga imani kuma ga sadaka sai Allah ya ce wa kana Allah bihim alima Allah ya kasance masani da su ya san halin su ciki kenan abin da an matsala su ba su ya imani sanadiyar rashin imani kuma shi ka sa mutum bai sadaka dan ya kai duk abin da ya basa ya kai gaban za shi aka ɗaya ɗauki kana an basa su gaban za gaban bazara la ilaha illallah saboda ka wallahi jama'a inda kun san alherin da a cikin sadaka to wallahi da kun kwammaci za ku ta sadaka haku mutu kullum kana da abin za ka masa sadaka ba da naira goma ba da naira biyar ba da naira hamsin kana nan kana ta yi wannan sadaka kenan to yanzu ka tambaya ina hukunci wanda ya ba ina sadaka sadaka ta yi wa kuka za ta yi ba ta kuna nufi tsohuwa na can gida kina nan gina wasu kici kici ba ga naira ɗari a kai mai inda sadaka shi sadaka ko kyauta ba sadaka ta ba eh to kyauta akwai magana cikin magana dama da masu asma uwaye ana ba su sadaka ko kyauta da aka ba su Hmm? to haka kun ka ce tumi da ba ba su sadaka in hmm? bai na nufi yanzu mutum na sai shi so ya kaza ta sai shirya masu tsohuwa ta yan farfesun kaza sai aika mata kyauta ko sadaka wa ba ka ba su zakka tambaya na kimi cikin tambaya to ni ku sai miki tambaya miji na mata zakka miji in zakka yawa mata tai sai ta bashi to kenan yanzu in ya ba ta sadaka na ba ta ko ta ba ta to ai ce an kai hada hada loma kasa cikin bakin mata kana da sadaka ko kenan sadaka ko kyauta to Allah ya samu dace saboda haka abin da aka son a gane shine ita sadaka ana yi wa uwaye na yi sadaka ga uwaye na na ba su abin sun ci na ba su kyauta ɗin naira goma na sai goro na ba su wa masu cin goro ko ba gaskiya ba ko bayan goro a yi wani abin da ke goro ko ba gaskiya ba sana ki so dan so yan kajin ki yanke mata da dattijo a kama mai ce gashi nan ɗaya mai ɗan farfesu su shi kwana addu'a kwana rukun Allah shi Allah ya wawanta albarka Allah ya wa zuriyarta albarka amma in ki kuma ki cike kuɗin ki sai daga biki sai biki ba ki taɗin su bai ba kuma kun gane magana ta ko gane ba saboda sanadiyar sadaka Allah ya kawo alherin da haka mutu baka cinye shi wallahi kun san na taɓa faɗa muku na ce akwai wani mutum zamanin annabi Musa alaihi salatu wassalam wato shi abin da ya bai mamaki an aiko an waɗi shekaru sun riga sun ƙare sura kwana hamsin ya mutu ko wata biyu ba a yi da bar duniya hankalin shi ya tashi ana nan kwanakin ragewa ya suka bai iya kwana hankalin shi hankalin shi ya tashi ya kusa mutuwa bawa Allah ga da kwana hamsin sun ka taho sai ya baro gida ne ya zai na wurin annabi Musa ya sun ya ce ya mutu can a mai wanka a mai sallah bawa Allah ga bisa hanya sai ya sadaka da wani abu to abinda a gari shi a gari ya rage bari ya sadaka ko da yake zuwa wurin Allah dai bai da wani abu da ya ajiye mu sadaka ga da ya yi sabilillahi ko da ya ce wurin annabi Musa ya sai annabi Musa na farin ciki na murna a'a zan mutuwa kuma kana jin daɗi kana murna sai ce a'a Allah ya aiko min sako cewa sadakar da kai bisa hanya Allah ya dai saboda Allah ka yi don shi ka yi ta ta ba shawa Allah ya ƙara ma shekara hamsin in da kwana hamsin su kuma nawa shekara hamsin su kafin sayin sabon duniya za kuma yanzu da an shirya mazuwa kabari yanzu kuma an aini Allah ya sauka akwai wasu kyasa mai ban mamaki da ya kamata in ita sai murhe da ita kishi na mata ana kiran kishi bayan mutuwa wani mutum na nahiri da mata ta yi sai ta ce mai yanzu kaiwa ne yanzu innin mutu a doka yanzu innin mutu yashi za ka yin aure halar sai ce mata sai bari ki ya fushi ta ce to to shi ke nan babu laifi kuma bayan yan lokuta kawai sai ga Allah ya matar ya tayar shi Allah ya tara su bayan tara su shi yasa ba a su magana mutuwa kun gane jama'a in kuna shiga da masu da miji Allah kuma magana mutuwa a imana eh ai shi na hajiya ka a sai bayan tawa kuma abu ya samu matsala abin da aka so shi ne a yi labarin jin daɗi na duniya tsakanin ku da sai yanzu mai gida in ka samu kuɗi harantakin kasashen duniya na haka shawar zuwa kuma kai tare da kai sai ka ce wuri na farko da lokacin san muhara zuwa saudiya da na samu kuɗi biya jirgin biya miki sai mu taimaka umra to yanzu daga saudiya kuma ina ka san mutai na ka san mutai sai ce mata mutai dubai ce mu gano ginin dubai mu gano irin zinari na dubai da sauran kayayyakin dubai ana yi haka nan ko ba a yi ga hirar duniya kenan to ita sai kawai take ce yanzu kai mai gida in mutu halin yashi za ka yin aure sai ce sai ki ya bushe kuma sai Allah ya masa cikawa sai zan duk bayan sati biyu in ya ce sai iski kabarin ta jiki eh? sai da wajen wata biyu yana zuwa iska iska kabari ran nan kawai sai kitin is da wani yaro ya zo da jarkar ruwa biyu ya watsa makabari sai su kai yi yawa malam kakar an shi ya kama zuwa kawai zuwa haka sai ce ya ta ta ce min da Allah in ta mutu duk bayan kwana biyu Allah da bayan kwana biyu in ce zuwa makabarin ruwa ubangiji Allah ya tsawo salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa